صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio biyu ta hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tahiran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wuni lafiya to abin zama gabatar muku sun kunshi shirin na na kokun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai ku saurari afirka a yau abin da zai biyo ba shine muryoyin masu sauraro sai kisoshin rayuwa sannan amsoshin fiƙihu a ƙarshe kuma za ku ji shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda dukkanin waɗannan abubuwan za su gudana yanzu ga shirin nan na kokonsa to ga labarin duniya da ne mustapha adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu. su ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan Nuwamban shekara ta 1975 kasar angola ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar angola bangare ne na daular congo babba amma a cikin karni na goma sha shida turawan portugal suka mame kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawa kamar sauran kasashe na yankin wanda ya tilasta musu baiwa kasar 'yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 124,700 sannan kuma tana kwaftaka da ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo namibia da kuma zambia da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 18 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da hudu yasir arafat shugaban ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta alif ɗaya tara da ashirin da tara ya kuma kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira da kasar masar a shekara ta alif ɗaya tara da da hamsin ɗaya ya dawo palestino wadda aka mame a shekara ta alif ɗaya tara da da sittin biyar ya kafa kungiyar fata domin gugurmaya da isra'ila sai kuma shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yake da isra'ila a karon farko shekara ta 1982 bayan mamarar sojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojinsa zuwa tunisia daga labanan shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila su kuma haƙon yarjejeniyar oslo da shi shekara ta 1993 yasa arfat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun shekara ta dubu biyu daga sha shekara ta dubu biyu da biyu rashin lafiya ta kama shi inda aka kai shi asibiti a birnin paris na kasar faransa inda ya rasu yana da shekaru 75 a duniya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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To yanzu ga cikakkun labaran duniyar. labarun duniya da farko ga kanunsu. dakarun kare juyin halin musulci na iran sun kira makamai masu linzami da suka fi sauti sauri Ƙasar qatar ta kama su tsoffin jami'an sojan ruwan kasar Indiya da suke wa haramtaccen kasar isra'ila masu asiri ma'aikata suna yajin aiki a ƙasa afirka ta kudu akan batun albashi to yanzu ga cikakkun labarun dakarun kare juyin jihad musulunci na iran sun sanar da kera makamai masu linzami da suka fi sauti sauri kwamandan sojan saman dakarun kare juyin musulunci na iran brigadier janar hajizade wanda ya gabatar da taron manema labaru a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 11 don shahadar hassan muƙaddami tehrani ya bayyana cewa dakarun kare juyin sun kera makamai masu linzami wanda saurinsu ya fi na sauti da mun fuskanta har hari ta sama brigadier janar haji zade ce wannan sabon makamin yana iya tsallake kowace na'ura ta rada wanda da Allah zai kara wa makaman tsaron sararin samaniyar ƙasar iran ƙarfi kwamandan rundunar saman ta dakarun kare juyin jihadin musulunci ya kuma ci gaba da cewa shekaru masu tsawo kenan muna fuskantar takunkumai na zalunci da ba taɓa ganin irinsu ba a duniya amma kuma muna samun ci gaba a fagen makaman kare sarin samaniya iran Janar Haji Zade. ya kuma ishara ci gaban da aka samu a cikin sauran fagage da suka hada jirage masu saukar angulu na'urorin kakkaɓo jiragen sama da na'urorin lantarki da ake amfani da su a fagen yaƙi shi dai irin wannan makamin da ya fi sauti sauri yana cin zangon kilomita dubu shida a cikin sa'a ɗaya kuma ba za a iya kakkaɓo shi ba iran ta ce za ta mayar da martani akan harin da aka kai wa tankokin jigilar man fetur ɗinta a iyakokin siriya da iraki mataimakin shugaban ƙasar iran akan harkokin majalisa muhammad hussaini ne ya bayyana cewa ƙasarsa za ta mayar da martani akan harin da aka kai wa tankokinta na jigilar man fetur a kan iyakokin ƙasashen iraki da siriya kamfanin dallancin labarin irna na iran ya sanar da cewa an kai wa tankokin jigilar man fetur din na iran hari ne a ranar talata ta gabata tankokin dai suna shirin ficewa daga iraki ne zuwa cikin kasar syria mataimakin shugaban kasar ta iran ya ci gaba da cewa tankokin jigilar man fetur din na iran sun saba bin wannan hanyar domin kai makamashi zuwa cikin kasar labana tashar talabijin din nan ta almayadin mai watsa shirye-shiryenta da larabci daga kasar labanan ta ambaci wata majiya mai karfi da ke cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take da hannu wajen kai harin Hussaini ya kuma ce iran tana fuskantar yaƙi daga abokan gaba ta fuskoki da dama amma da izinin allah tana da ƙarfi da ƙwarewar da za ta yi galaba a kan hakan to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar qatar ta kama wasu tsoffin jami'an sojojin ruwan ƙasar indiya da suke yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila leƙen asiri kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa ƙasar ta qatar ta kame jami'an sojin ruwan na ƙasar indiya suna yi wa haramtacciyar ƙasar yahudawa leƙen asiri jaridar jerusalem post ta ce kasar ta katar an kama wasu jami'an sojan ruwan indiya su takwas bisa zargin yi wa haramtacce kasar isra'ila tattara bayanai da leƙa asiri mutanen da aka kama da suna aiki ne a ƙasar ta katar a matsayin masu bayar da horo ga sojojin ruwan wannan ƙasa jaridar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta ci gaba da cewa tuni gwamnatin indiya ta aiki da tawaga zuwa ƙasar katar domin shawo kan gwamnatin doha ta saki mutanen kamfanin dahara na bayar da shawara a kan ayyukan fasaha da yin hidindimu dahara global technologies and consultancy services shine ya ɗauki tsoffin jami'an sojan ruwan indiya ɗin aiki sai dai an gano cewa suna yi wa 'yan sahayoniya liƙen asirin shugaban wannan kamfanin wani tsohon jami'in sojan sama ne na ƙasar oman har yanzu dai babu wani bayani da ya fito daga gwamnatin kasar qatar dangane da wannan lamari ma'aikata sun tsunduma yajin aiki a kasar afirka ta kudu dangane da batun albashi dubban ma'aikatan gwamnatin kasar ta afirka ta kudu sun fara yajin aiki a jiya alhamis saboda tattaunawar da suke da gwamnati akan karin albashi ta ci tura yajin aikin da yana yin barazana mai girma ta samun tsaiko ga muhimman ayyukan kasar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kwadago da ake kira psa ce dai ta shirya wannan yajin aiki kuma tana da ma'aikata a ta da sun haura 235 an samu fara yajin aikin ne dai bayan da ministan kwadago a ƙasar ta afirka ta kudu sulas nasesi ya sanar da cewa zai gaban kansa wajen ƙara ma'aikatan kaso uku cikin ɗari na albashi su dai ma'aikatan ƙasar suna son ƙarin albashi ne da kaso shida da rabi cikin ɗari ma'aikatan da suke ƙarƙashin wannan ƙungiyar da ya sun haɗa malaman jiya jami'an shiga da fita na ƙasa da 'yan sanda an ga ma'aikatan ɗauke da kwalaye da aka yi rubutun da ke cewa ma'aikata suna wahala. ƙungiyar ta psa ta yi gargaɗin cewa yajin aikin nasu zai yi gagarumin tasiri a kan ma'aikata harkokin cikin gida sufuri da kuma masu kula da iyakokin ƙasar sun kuma zargi ministan kwadago da rashin sanin ya kamata to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ziyarar da babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC ya gudanar ce a ƙasar Libya da ni ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc da ke birnin hague na ƙasar Netherlands ya gudanar da ziyarar aiki irin ta na farko a ƙasar libya tun bayan tsawon shekaru goma da suka gabata da nufin gane wa idansa ire-iren manyan laifukan da aka tabka a ƙasar tsawon shekaru don gabatar da bayani ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tun a ranar asabar ɗin wannan mako ne babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya fara gudanar da ziyarar aiki a ƙasar libya inda ya fara da ganawa da shugaban majalisar shugabancin ƙasar muhammad almanfi da ministar shari'ar ƙasar ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar halima albusufi da kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta libya abdullah bateli babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC, Karim Khan ya jaddada cewa halin da ake ciki a Libya yana daga cikin batutuwa masu mahimmanci ga kotun ƙasa da ƙasa ta ICC, kuma a yayin ganawarsa da bangarori da dama na 'yan siyasar Libya a birnin Tripoli, fadar mulkin ƙasar, Karim Khan ya jaddada cewa wajibi ne hukunta masu hannu a tabka laifukan cin zarafin ɗan adam da nufin wanzar da adalci tare da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa, kamar yadda a yayin ganawarsa da manyan jami'an jami'an gwamnatin libya musamman ministar shari'ar kasar halima alibusufi da shugaban majalisar shugabancin libya muhammad almanfi da kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar ta libya abdullah bateli babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya jaddada muhimmancin wanzar da adalci da dokokin kare haƙƙin ɗan adam gami da gudanar da taimakekeniya da ɓangarorin cikin gidan ƙasar ta libya a wannan fage hakanan an gudanar da zaman tattaunawa na musamman tsakanin bangaren tawagar shari'ar ƙasar libya da na kotun ƙasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc dangane da batun da ya shafi harkokin kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda magajin garin tarhuna da ke shiyar kudu maso gabashin birnin tripoli ya nakalto furucin karim khan babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya a yayin ziyarar da ya kai zuwa makabartar garin tarhuna da kuma ganawa da ya yi da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a garin sakamakon ayyukan cin zarafin ɗan adam inda Karim Khan ke cewa bai taɓa ganin irin waɗannan laifuka ba a baya yana mai nuna tsananin kaduwarsa kan irin yawan kabarurukan jama'a da ya gani da idanunsa magajin garin na Tarhuna Muhammad Alkeshir ya kara da cewa babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa karim khan yana mai jaddada cewa tabbas bai taɓa ganin haƙurin mutane da suka nuna juriya da dattaku ba tsawon lokaci suna jiran lokaci domin gudanar da adalci ta hanyar aiwatar da doka ba tare da yunkurin ɗaukan fansa ko ɗaukan doka a hannunsu ba irin na al'ummar garin na tarhuna da suka zauna cikin haƙuri suna jiran ma'aikatan shari'ar ƙasar ta libiya ta bi musu kadi a zantawarsa da tashar talabijin ta al-ahrar ta ƙasar libiya magajin garin tarhuna muhammad alkeshir ya bayyana cewa bukatar mutanen tarhuna ita ce ganin an karkaɗe fayil ɗin ayyukan cin zarafi da aka tabka kan al'ummansu. tare da sabunta gabatar da ƙara domin gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan laifuka na cin zarafin ɗan adam a libiya da kuma wajen ƙasar a gaban kotu alkeshir yana mai jaddada cewar babban lauyan kotun ƙasa da ƙasa karim khan ya yi alkawarin taimakawa tare da karfafa ofishin babban lauyan gwamnatin libya mai shigar da kara kan duk wani nau'in taimakekeniya a fagen ganin an kai ga wanzar da adalci kan ire-iren ayyukan cin zarafi da aka tafka a libya a nashi bangaren a yayin ganawarsa da babban lauya mai shigar da kara a kotun kasa da kasa karim khan da tawagarsa da suka ziyarci ƙasar libya babban lauya mai gabatar da kara na soji a ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya manjo general mas'ud a ruhuma ya bayyana cewa ma'aikatar shari'ar kasar ce ke da hurumin gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kuliya tare da hukunta su a kasar ta libya kamar yadda ofishin mai gabatar da karar ya bayyana cewa ziyarar ta karim khan ta zo ne a ƙarƙashin tsarin da ke alaƙa da ci gaba da bincike da ake yi tsakanin ɓangaren ƙasar libya da na ƙasa da ƙasa da nufin ganin ba a yi watsi da ƙa'ida da kuma hana hukunta masu hannu a tafka muggan laifukan cin zarafin ɗan adam ba har ila yau a wani zaman tattaunawa tsakanin babban lauya mai gabatar da kara na soji a ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya manjo general mas'ud arhuma da sauran tawagar mambobin lauyoyin gwamnatin libya masu shigar da kara na soji gami da karim khan babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa zaman taron ya jaddada buƙatar samun ƙarfafa alaƙa da taimakekeniya tsakanin ɓangarorin biyu tare da tabbacin samun goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa a fagen neman tabbatar da adalci a rikicin ƙasar ta libya manufar ziyarar babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar libya ita ce samar da haɗin gwiwa da nufin wanzar da adalci ga mutanen da laifukan yaƙi ya ritsa da su a ƙasar da kuma samun haɗin kai da taimakon waɗanda laifukan suka shafa da mahukuntan ƙasar da kuma sauran al'ummu da nufin ƙarfafa bincike kan ayyukan cin zarafin da aka tabka a ƙarƙashin tsarin yarjejeniyar roma wacce a kanta ce aka kafa kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya ranar 1 ga watan yulin shekara ta 2002 tun a watan oktoban da ya gabata ne kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya da sanar da cewa babban lauya mai shigar da kara a kotun ƙasa da ƙasa zai ziyarci ƙasar ta libiya amma ba tare da sanya takamaiman lokaci ba da nufin ƙarfafa alaƙar taimakekeniya da gwamnatin ƙasar don tabbatar da bincike da gani da ido kan zarge-zargen laifukan cin zarafin ɗan adam da aka tabka a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙa'idojin tsarin ayyukan kotun a rahotonsa na ƙarshe da ya mika ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a watan afrilun wannan shekara babban lauya mai shigar da ƙara a kotun ƙasa da ƙasa ta icc karim khan ya jaddada cewa halin da ake ciki a ƙasar libya yana daga cikin batutuwa masu muhimmanci ga kotun ƙasa da ƙasa ta icc kuma ƙarfafa taimakekeniya da mahukuntan ƙasar da ƙoƙarin gudanar da bincike suna daga cikin tushen tsarin kotun ƙasa da ƙasa sannan a watan satumban wannan shekara ofishin kotun ta icc ya zama memba a hukumance a cikin tawagar haɗin gwiwa da ke goyon bayan gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da cin zarafin da aka yi wa bakin haure da 'yan gudun hijira a cikin ƙasar ta libya sannan a watan agustan wannan shekara babban lauyan gwamnatin ƙasar libya mai shigar da ƙara sadiq al-sur ya sanar da buɗe batutuwa 280 da suka shafi gano manyan kabarurruka da aka bisne gawakin mutane masu masu yawa a ciki a garin tarhuna da ke nisan kilomita 65 daga birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya daga shiyar kudu maso gabashi kuma bayan tantancewa an miƙa batutuwa goma daga cikinsu gaban kotuna da a ciki ake zargin mutane ashirin kan hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla da azabtarwa da sace mutane da batar da wasu mutanen da fashi da makami da kuma sace-sace sannan a yayin zaman taron manema labarai babban lauyan gwamnatin libya mai shigar da kara ya kora batun sanya siyasa ko neman tozarta wani a kafar watsa labarai yana mai jaddada cewa babbar manufar gwamnatin libya ita ce bin kadin yan uwan waɗanda aka zalunta da share hawayen danginsu da suka buƙaci gwamnati ta bi musu kadi don haka babu wani batun sanya siyasa ko neman tozarta wani a kafar watsa labarai sannan ya jaddada batun manyan kabaruruka da aka gano a garin kiran tarhuna da cewa yana ɗauke da dukkanin ma'anar kisan kare dangi da kotun ƙasa da ƙasa ce ke da hurumin gudanar da bincike kansa da taimakon gwamnati da kuma al'ummar libya babban lauyan gwamnatin ƙasar ta libya ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa ya jaddada cewa an baiwa batun muhimmanci sosai tare da ɗora alhakin gudanar da bincike cikin hanzari kan shugaban lauyoyin gwamnati da tawagarsa domin fitar da sakamakon binciken da suka gudanar inda cikin gawakin mutane 200 hamsin da aka tono a tsakanin manyan kabarurruka 82 a garin na tarhuna da kewaye an samu nasarar tantance gawakin mutane 120 daga cikinsu ƙasar libya dai ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2021 da kawancin ƙasashen faransa amurka da ƙungiyar tsaro ta nato sannan kasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu daya a birnin tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin tabaruk da ke shiyar gabashin kasar da general halifa haftar ke jagorantar tsofin sojojin kasar kuma kowane bangare da ƙasashen da suke mara masa baya domin ganin shi ke juya akalar kasar har zuwa lokacin da aka samu nasarar kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa da nufin daidaita harkokin siyasar ƙasar sannan wani sabon rikici ya kunno kai a ƙasar har zuwa yanzu inda a ranar goma ga watan fabrairun wannan shekara tambarwar siyasar ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a ƙasar ta libya sakamakon matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na nada sabon firaminista fatahi shaga da nufin maye gurbin abdulhamid addabaiba na gwamnatin haɗin kan ƙasa lamarin da ya haifar da tsananin dambarwar siyasa sakamakon samar da gwamnatoci biyu a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro ga shirin na masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka ga muka labarta muku babban bankin Najeriya ya kudir aniyar samar da sabbin takardun kudade na naira lamarin da tuni aka ce ya sanya nairar ta faɗiwar wasu a kasuwannin canji. Wannan kuma shine maudu'in mu a wannan mako. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. da farko suna na mamman biniya a washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan za a iya cewa kamar wata taɓar gaza ce ma da gwamnatin baba buhari da ko ta yi ciwo bamban magani bamban a lokacin da wa'ansu matsaloli sun yi dama 'yan najeriya matsalar tsaro garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa amma gwamnatin babu bahar ta yi kwambace ma ta mai da hankali wajen canza takardun kuɗi wannan ayi shine ciwo bamban magani bamban ya kamata a ce gwamnatin babu bahar ta mai da hankali wajen wa'ansu abubuwan da dai za su sauƙaƙa rayuwar talakan najeriya ba wai wancan canza takardar kuɗi ba kuma ga irin ta ga matsalar wahalar da wannan abutu ya ya haifar tun da naira ta faɗi kuma talakawa ne za su ƙara ɗanɗana kuɗa su ta wani ɓangare ya kamata gwamnati ta rika tunani wani abu ne zai yi talaka zai yi moruwa da shi ku tashi lahiya ni ne mamman biniya ya kuba washe da katawa assalamu alaikum bune jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak mata mai da magaran a jamhuriyar niger babu shakka dangane da matakin da babban bankin najeriya wato cbn ya ɗauka na canza kuɗi kuɗin naira musamman naira ɗari biyu zuwa ɗari biyar zuwa dubu ɗaya to wannan mataki kusan za mu ce ya yi daidai ganin yadda 'yan bindiga suka amshi miliyoyin kuɗaɗe ko kuma in ce dubunnan miliyoyi a hannun talakawan ƙasar kuma sun je sun jirge wancan kuɗi a cikin daji to yin canjin kuɗin nan lalle kan babu shakka shi zai iya karya lagon wa'annan 'yan bindiga da ma 'yan boko haram kuma ya kamata gwamnati ta sake sa tsaro a manya-manyan bankuna da kuma sauran bankuna domin ganin kar a yi amfani da wannan bankuna domin canzawa 'yan ta'adda kuɗi ko kuma miyagun mutane wanda suka saci dukiyar talakawa na gode murya jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na jamhuriyar musulunci a iran mai magana na wani amurkin shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar ito eh gaskiya ne na akan maganar canza kudaden naira zan iya cewa gaskiya illa ne ga 'yan kasuwa a yanzu ɗauke magana wanda suka sassaci kuɗi suka ajiye fi sabi naira ta faduwar wasu a kasuwannin duniya kamar mu da muke haraka da ita daga nijar ne zuwa Najeriya baka da tabbacin ka sayi kaya ka tayi nawa zaka sayar da shi kuma nawa zaka sayi naira kuma ga wanda mutanen mu na Nijar masu kawo kaya Najeriya to gaskiya sun shiga cikin wani hali na haula wala kuwata da duk wanda ya kawo kaya Najeriya sai da aka bashi naira in ya tayi ita a ce kenan muna kira ga shugaban bankin Najeriya da san yanda za su yi bisa billah kamar yanda shugaba Muhammadu Buhari ya amince da wannan canjin naira da za a yi to ya kamata a dai duba talakawa saboda ko da an yi shi ne don samun wasu da suka saci kuɗi zaman to sun yi asarar shi ko kuma bai amfane su ba to gaskiya wannan abu ya shaye talaka dubu bisa dubu Allah ya taimake mu kuma Allah ya zama mana abin da ya fa alkhairi mai magana na wani amurkin shugaba na kula big tempo da magarai jamhuriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Makam jamhuriyar Nijar to ganin gaskiya mun ji babban bankin tarayyar Najeriya ya kudurar aniyar cewa za a sake kudaden takardu na naira wanda babu gudu ba ja da baya in ji cewa shugaban kasa wato sai an sake yawan ga kudade na naira to da haka muke ma 'yan tarayyar Najeriya addu'a Allah ubangiji sa in dai wanga sauyin kudaden naira shine alheri to Allah tabbatar in kuma aka san haka ne muna ta'adda Allah ubangiji ya tarwatsa shirin da haka muke kira ga shugabannin kasashe musamman ma eh, shugaban tarayyar Najeriya wanda mun ga a zaben da aka mishi yan kasa talakawa su suka wuto suka yi dahihi akan zaben shi to muna kira ga shugabanni musamman na tarayyar Najeriya da kar su sake wanga canjin kudade da za a yi ya shahi talaka Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta na biyu fiye tausa mai magana mijin Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai hade da tsawo a nan zandar Nijar ko likita dozi ra'ayi na yau bisa maudu'in da ka dora ne game da canjin kuɗi da za bankin Najeriya za ta yi wannan abu ne mai kyau saboda akwai miyagu wanda sun tara kuɗi wanda eh, gwamnati in ta gano su za ta iya amshe su kenan wannan abu da suka yi abu ne mai kyau abu ne ya daidai wanda zai iya gyara gwamnati domin har tsaro irin da 'yan ta'adda da 'yan boko haram da suka yi garkuwa da mutane suke tara kudade wanda ba bisa ka'ida ba kenan an yi wannan canjin kuɗi dole duk wani wanda yake da kuɗi a ɓoye ko ina ne zai fito su sauya kenan a nan za ta iya kaba wanda suke miyagun mutane Allah ya taimake su Allah ya taimake mu gabaki daya na gode biyu ta hausa radio tehran mai magana muji muhammad wanda aka san da suna miji soja mai adida sahu a nan zandar kofar ta dutse nijar a tashi lahiya. To madalla masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na ƙasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stand na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin tabuka inda muka bayyana yadda Allah ta'ala ya saukar da ayin alkur'ani mai girma ya kuma fallasa aniyar munafakai don yaƙi da addinin musulunci ta cikin gida tare da gina cibiyarsu a unguwar bani sulaim inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni aka kona masallacin aka kuma rusa shi aka mai da shi wurin bola na zuba shara mun kawo ayin alkur'ani mai girma cikin suratu tauba wa'anda suka yi magana dangane da masallacin wato masjidul dirara kamar yadda aka kira shi alkur'ani mai girma sannan ya yabi masallacin quba wanda shine masallaci na farko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gina bayan hijiransa daga makka zuwa madina a wannan anguwar ta bani sulaim ne munafikai suka gina masallacin su amma tare da umarnin Allah ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni aka rusa shi akwai masallacin quba wanda shi ma yake kusa da bani sulaim unguwar yana bayan madina ne a lokacin don haka manzan allah sallallahu alaihi sallam wanda ya isa kuba a ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta farko bayan hijira ya yi kwanaki hudu a wurin sai juma'a ta riske shi a nan ne kuma ya gabatar da juma'a ta farko bayan hijira ya gabatar da hudubobi biyu ya kuma yi sallar juma'a mai raka'o'i biyu a karon farko a musulunci dangane da wannan allah ta'ala ya ce wannan masallacin wato masallacin ƙuba shi masallaci ne masallacin da aka kafa shi tun ranar farko don allah ta'ala da kuma tsoronsa shi ne ya cancanci manzan allah ya tsaya a cikinsa ya yi sallah amma wancan masallacin wanda munafukai suka gina tun farko sun gina shi ne ba bisa tsoron allah ba kuma bila salima sun gina shi ne don kafirci da kuma munafurci sun gina shi ne don faɗa da Allah da manzansa da kuma addinin musulunci Allah ta'ala ya yi wannan maganar a cikin ɗari ta 108 na suratu tauba inda yake cewa a cikin masallacin ƙuba akwai wasu cikin masu sallah a cikin masallacin ƙuba akwai wasu mutane waɗanda suke son tsarkakewa ko suke son tsarki wato su ba munafukai ba ne kuma masu tsoron Allah ne wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusan shiga madina daga yakin tabuka a wani wuri da ake kira zi'awan sai ayoyin alkur'ani na 708 a cikin suratu tabbas suka sauko masa suka bayyana masa manufar munafukai wajen gina masallaci a anguwar banu sulaim kusa da masallacin kuba wato inda allah ta'ala yake cewa kuma wa'anda suka riki wani masallaci domin cuta da kafirci da neman rarrabewa a tsakanin muminai da kuma fakewa ga taimakon wanda ya yaƙi Allah da manzonsa daga gabani kuma hakika suna yin rantsuwa cewa ba mu yi nufin komai ba face alheri alhali kuwa Allah yana yin shaida cewa su hakika makaryata ne kada ka tsaya a cikinsa har abada lalle ne masallaci wanda aka yi harsashinsa a kan takawa tun ranar farko shine mafi cancantar da ka tsaya a cikinsa a cikinsa akwai wa'ansu mazaje suna son su tsarkaka kuma Allah ta'ala yana son masu neman tsarkakewa cikin suratu tauba ta da bakwai zuwa 108 don haka bayan saukar wa'annan ayoyi ne sai manzo Allah ya shiga Madina ya umarci Malik dan Duksham da Ma'an dan Adiyu da kuma dan uwansa Asim dan Adiyu a wasu littattafan an ce har da washi wanda ya kashe hamza a yakin uhud da su je su rusa masalaci a anguwar bani sulaim wanda munafukai suka gina don su munafukai a wannan masallacin sun yi niyyar za su fara tara makamai da kuma jawo hankalin wasu musulmi wa'anda suke da raunin imani su fara yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin Madina da ƙarshe dai Allah ta'ala ya fallasa al'amarin su duk ƙoƙarinsu su ya tafi a banza to masu sauraro anan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ga zama domin a ji shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana abil qasim al-mustafa muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da amsoshin fikihu wannan shiri kamar yadda muka sani mukan amsa tambayoyin da kuke turo mana ne dangane da al'amura da shafi fikihu mu kuma mu yi bincike sai mu ba ku amsa to a yau muna da tambayoyi ga su a gabanmu bari mu fara da wannan tambaya da take cewa assalamu alaikum masu gabatar da wannan fili na amsoshin fikihu tare da fatan kuna nan lafiya ni ina da tambaya kuma wannan tambaya ta ta shafi al'amura ne na fikihu wanda insha Allahu nake so a bani amsa tambayar da nake da ita ta shafi alwala ne dangane da al'amura da suka shafi shafa a ƙafa idan mutum ya yi alwala ya wanke fuskansa da hannayensa ya shafi kansa ya zo yin shafar ƙafa shin in zai yi shafan nan zai iya shafawa a kan safa wadda yake da ita a cikin a ƙafarsa kafin ya kasance ya je ya yi sallah ko kuma dole ne sai ya cire safa din zai je wannan al'amura na shafan da zai yi to da allah na fata za a bani cikakkiyar amsa to wannan tambaya daga ji wanda yi ta ah, yana bin mazaban jafariya ne domin kamar mazaban jafariya kamar yadda muka sani ne ita ce ta kasance a cikin al'amura na alwala ake shafan kai a kuma shafi kafa ba a wanke kafa to tambayar a fili cewa za a kasance bayan ya shafi kai ya zo ya shafi kafarsa amma shafa na ya yi ta akan safa ta kafa to wannan bai inganta ba domin abin da aka ce shi ne wamsahu wannan wamsahu din Allah cewa ya biro usikun wa arjulikum to idan an ce biro usikun wa arjulikum ko kuma wasu sun ce wa arjulakum kamar yadda yake a cikin aya wannan abin arjul ai in kai shafa akan ainihin ka shafa akan safar da ke kafa ka ai kaga ba akan arjul bane ba akan rijil bane rijil shine kafa kafa kuma an ce kafa ce bayan da za a yi a ɗauki abu ka ɗora a hannunka ka ɗora akan safa ka ce ka ɗora akan kafa ai ba akan kafa ka ɗora ba akan safa ka ɗora saboda haka babu a takaice dai a dunkule dai bai inganta ba dole ne in ka zo shafar bayan ka shafi kai ka zo shafan kafa to sai ka cire safan gaba ɗayanta sai ka yi shafanka akan kafar sannan sai ka mayar da ka kasa abin da yake kenan a cikin al'amuran na fiqhun mazhaban ahlul bait alaihi tare da fatan an amsa maka wannan tambaya to ga wani shi kuma ba'an Allah shi ma yake cewa assalamu alaikum ah, tare da fatan eh, za ku amsa mun tambaya ta tambayar ta shafi al'amari ne na bakance don allah a cikin al'amura na fikihu menene bakance kuma yaya ake yin bakance din nan sannan idan mutum ya yi bakance bai aiwatar da abin da ya yi bakance a kai ba shin yana da laifi ko ba shi da shi to masha Allah to na farko dai bakance abin da ake nufi da shi can da kayi cin me ake nufi da shi abin da ake nufi da bakance a cikin shari'a ta musulunci shine ka yi wani alkawari akan za ka yi wani abu in har wani abu da kake bukata wajen allah ta'ala ya biya maka da bukatar ka. in har bukatar taka ta biya to sai ka alkawari kai kuma za ka yi wani abu na alheri wannan shine a dunkule ake nufi da bakanci misali kana son ka je makaranta ka yi wani abu misali a ce ɗalibi ne kai ka yi ƙoƙari a makarantar nan ka ga cewa a jarabawa ka sami maki mai yawa domin kana cikin wani abu na tsoro akan cewa lalle akwai yiwuwar ba za ka sami maki yadda kake so ba to sai ka zo ka wa Allah alkawari Allah ka taimake ni ka agaza min na samu maki mai yawa misali a ce a cikin ɗari kana son ka samu tamanin sai ka ce ubangiji ni kuma na yi alkawari idan jarabawa nan ta zo na yi wannan jarabawa na samu maki ya kai tamanin na yi alkawari zan ciyar da wato miskinai guda goma daga aljihuna kaga zai ba da sadaka na abinci ya ciyar da miskinai guda goma to wannan alkawarin da kai shine ake ce masa bakanci wannan kenan na ganin ya fito fili ma'anarsa so abin da yake biyo baya shine cewa in allah ya biya maka bukatanka sai ka samu wannan abin da kake bukata ka ci jarabawa din ka samu wannan makin da kake so to lallai wajibi ne ka fitar da wannan abu da kai alkawari wato ka ciyar da waɗannan mutane goma ana bin ka wannan bashin wajibi ne ka je kai wannan tunda alkawari ne kai Allah ta kai wa Allah ta'ala to kaga amsan ka ta biyu kenan wajibi ne ka amsa matukan wato ka aiwatar matukar kayi alkawari abu na uku tambayar ka ta uku shine idan baka yi bashin akwai laifi a wannan ai ba sai ma an gaya maka ba ai ba sai an gaya maka ba akwai wata aya ma da Allah ta ya ishara daga cikin irin mutane waɗansu yake cewa wa minhum man ahadallah daga cikinsu akwai wanda yi wa Allah alkawari la'in ataitana salihan lanakunanna da wannan wani alkawari ne da Allah ta'ala yake nusar da mu waɗansu sun yi cewa matukan Allah ya ba su ɗa salihi to su za su yi kaza za su yi aiwatar da wani kaza da kaza ban ainihin fito da ayan gaba ɗayanta ba don da na manta ƙarshen ayan amma dai shigen mazmunin abin da Allah ya nuna akwai waɗanda suka yi alkawari wannan kaga bakance ne suka yi na cewa in Allah ya yi musu kaza za su yi kaza in Allah ya ba su da salihi to za su yi lana saddaƙan na ne wala na minal minal eh, khashi'in ne ko minal mutaƙin ne za mu yi sadaka kuma za mu kasance daga cikin masu takawa kamar ƙarshen ayan kenan wallahu alam to ala ayyuhal wannan abun Allah sai ya ci gaba cewa falan ma'ata huma ba bihi a lokacin da Allah ɗin ya ba su abin da suka yi masa bakance ɗin sai suka yi rowa da wannan abin sai suka kasance ba su yi abin da suka ce za su yi na sadaka ɗin ba to kaga wannan Allah ta'ala sai ya ce fa a nifaqan sai Allah ya ɗauki abin a matsayin cewa sun yi abin da suka yi kamar sun yi shi a matsayin munafinci to kaga wannan ba karamin laifi bane ai ka yi wa Allah alkawari za ka yi abu kaza in ya yi maka kaza kuma ya yi maka abin bayan ya maka din kai kuma ka ƙi yin abin da ka yi alkawari din to kaga wannan ko a gaya maka akwai laifi ko ba a gaya maka akwai laifi ba tabbas kai ma ka san akwai laifi to ina fata wayannan tambayoyi sun fito fili kamar yadda aka yi su to saboda lokaci za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu zo da wasu tambayoyi din insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin na buga shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau.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 da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kullum rana ana ƙara samun bullar alamun sake komawa cikin halin yaƙi a ƙasar yemen a daidai lokacin da ake ɓaɓatun ganin an ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tare da faɗaɗa ta kuma babu wata alamar yiwuwar warware matsalolin ƙasar nan kusa kaɗan musamman ganin yadda ƙasashen amurka da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suke amfani da halin zaman lafiya da yaƙi domin ƙarfafa samuwarsu a ƙasar musamman alar lardunan kudanci da gabashi kamar yadda suke hankoran haka a birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen baya ga haka akwai wasu bayanai da suka hada da ci gaba da tattaro sojojin haya da nufin killace babban filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen sannan akwai batun bisne na kiyoyi da bama a yankunan lardin hudaida da za su iya fashewa a kowane lokaci duk da irjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a ƙasar yemen tsakanin gamayyar gwamnatin ƙasar da take yaƙi da rundunar mamaya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi da rundunar ƙawancen ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiya a ranar biyu ga watan afrilun wannan shekara kasashen saudiya da amurka musamman a 'yan kwanakin nan sun kara jibge sojojinsu a wasu lardunan kasar da suke kudanci da gabashi waɗanda suke da tarin arzikin man fetur da kuma tashoshin jiragen ruwa masu muhimmanci a kasar ta yemen kamar yadda kasar haɗaɗɗe daular larabawa ta yi amfani da dakatar da yaƙi a yemen ƙarƙashin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar wajen ƙarfafa samuwarta a yankunan kudanci da gabashin kasar ta hanyar kara mamaye tsibirai biyu na sukotura da abd alkuri hakanan kasar ta haɗaɗe daular larabawa ta ƙarfafa jibge sojojin hayarta a birnin mayun ko tsibirin perim mai mahimmanci sakamakon yadda faɗaɗarsa ya haɗa har zuwa mashigar babu mandab da hanyoyin jigilar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa suke ɗauko kayayyaki a gaɓar tekun yammaci a gefe guda kuma jaridar al'akhbar ta tabbatar da shigo da sojojin kasar amurka cikin kasar ta yemen tare da jibge su a filin jirgin saman riyan na garin mukala a lardin hadramaut garin da kasashen amurka da haɗaɗɗiyar daular larabawa suka kafa sansanin sojin haɗin gwiwa a ciki a shiyar gabashin ƙasar ta yemen tun a shekara ta dubu biyu da goma kuma wannan matakin ƙara jibge sojojin amurka a ƙasar yemen ya zo ne sakamakon buƙatar gwamnatin yemen ta shugaba abdulrabu mansur hadi mai murabus da ke ƙarƙashin kulawar rundunar mamayar saudiya a garin adin bisa hujjar cewa sojojin ƙasar ta amurka za su kare cibiyoyin mai da suke shiyar kudancin ƙasar kasar daga tsoma bakin rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah da suke iko da mafi yawancin kasar ta yemen musamman kokarin su na hana rundunar mamayar wasar ganimar arzikin man fetur ɗin kasar rahoton jaridar ta ahbar ya kara da cewa akwai kuma wata matsala da ta kunno kai tsakanin sojojin hayar rundunar kawancen mamaya a kasar ta inda ake rikici tsakanin masu goyon bayan kasar saudiya da na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma kowane bangare yana ƙoƙarin ganin shi ke iko da cibiyoyin man fetur da suke kasar inda a tsawon makonnin baya bayan nan da suka gabata sojojin hayar da suke goyon bayan kasar saudiya suka tunkaro lardin hadrimot kuma ga dukkan alamu rundunar hayar saudiya tana son kwace iko da cibiyoyin man mud ne daga sojojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa rahoton jaridar ta a habar ya jiyo daga majiya mai tushe cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ƙoƙarin samar da ƙarin sojojin haya da yawansu ya kai dubu talatin daga al'ummar lardin na hadramut domin samar da tsaro a cibiyoyin man fetur da suke tsibirin lardin ƙarƙashinta amma ganin lokaci zai ƙure mata don haka ta nemi taimakon sojojin amurka cikin gaggawa a bangare guda kuma halattacciyar gwamnatin yemen da take ƙarƙashin kulawar rundunar sojin ƙasar da dakarun sa kai na ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi da take da cibiya a birnin sana'a fadar mulkin kasar tana daukan wannan rikici na rundunar mamaya musamman tsakanin sojojin hayar saudiya da na haɗaɗɗe daular larabawa baya ga gayyato sojojin mamayar amurka a matsayin ƙara kunna wutar rikici a tsakanin al'ummar yemen tare da ƙarfafa matakan tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta yemen don haka tana duba yiwuwar mayar da martani da ya dace kan haka shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya zargi kasar amurka da kokarin rusa matakan neman wanzar da zaman lafiya a kasar ta yemen ta hanyar wargaza ci gaban da masu shiga tsakani kan rikicin kasar ta yemen na yanki da na kasa da kasa suka cimma a watannin baya-bayan nan yana mai jaddada cewa halin da ake ciki yanzu haka a kasar yemen tamkar wani bam ne da zai iya fashewa a kowane lokaci mahadi almashat ya kara da jaddada cewa akwai masu amfana da yakin da ke faruwa a cikin kasar ta yemen don haka cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ba ta yi musu daɗi ba sakamakon haka suke ƙoƙarin rusa yarjejeniyar domin ci gaba da ɓarin wuta saboda samun damar cimma munanan manufofinsu kan kasar har ila yau shugaban majalisar siyasar kolin kasar yemen mahadi almashat ya bayyana cewa zaman tattaunawar neman hanyar warware rikicin yemen bayan ƙulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ya fara samun gagarumin ci gaba da kuma nasara amma wakilin kasar amurka na musamman kasar ta yemen tim landakin ya ɗauki matakin rusa yarjejeniyar da dukkanin ci gaban da aka samu a yayin ziyarar da ya gudanar a kasashen yankin kuma ya furci da cewa akwai wasu yarjejeniyoyi na ɓoye da aka cimma da kasashen yankin waɗanda ba a bayyana su ba kuma dole ne yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar ta yemen ta ci gaba akan waɗannan ɓoyayyun sharuɗa daga ciki akwai batun cewa dole ne 'yan gwagwarmayan yemen sojojin gwamnati da dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi su amince da buƙatar baiwa kasashen rundunar ƙawancen saudiya damar yin tunani da nazari kan wasu yarjejeniyoyi da aka cimma a zaman tattaunawar neman wanzar da sulhu a kasar bayan da kasashen ƙawancen suka amince cewa tabbas sun sha kashi wannan bayani na mahadi almashat yana zuwa ne a lokacin da zaman tattaunawar sulhu da ci gaba da ƙara yara wa'adin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta yemen suke fuskantar matsalolin neman rushewa kuma babu wata alamar yiwuwar ci gaba a nan gaba da gudana kan kyakkyawar tafarki da za su haifar da ɗami ido hakanan jaridar ta al'ahbar ta kara da fayyace cewar kai koman diflomasiyyar amurka zuwa ƙasar saudiya na baya-bayan nan ya fi mayar da hankali ne kan tabbatar da samar da makamashi ne a daidai lokacin da wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya kammala ziyarar aiki a ƙasar saudiya da a lokacin ziyarar ya tattauna da wakilan ƙasashe da suke kula da yadda za a rayar da shirin ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar temin wakilin majalisar ɗinkin duniya heinz grunberg ya bayyana zantawarsa da jakadan ƙasar saudiya a yemen muhammad aljabir da kuma jagororin da suke wakiltar saudiya da ƙasar yemen da cewa ta yi kyau kwarai da aniya duk da cewa gwamnatin yemen ba ta ganin mahimmancin wannan yunkuri na majalisar ɗinkin duniya musamman ganin yadda yunkurin bai ba da muhimmanci ga mahangarta ba ta jaddada ba da kulawa ta musamman ga harkokin jin kan ɗan adam kuma matakin da ke kan gaba shine biyan albashin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya daga aikin gwamnati da kuma buɗe manyan hanyoyin lardunan ƙasar musamman lardin ta'az game da sauƙaƙa gudanar da zirga-zirgar al'ummar yemen da safar safarar kayayyakin bukatu zuwa sassa daban-daban na kasar a halin yanzu haka dai rahotanni suna bayyana cewa duk da kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar yemen amma ana ci gaba da samun bullar gumurzu a wasu sassan kasar wani lokaci tsakanin masu kishin kasa wato sojojin yemen da suke samun taimakon dakarun sa kai na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da kuma masu goya musu baya a bangare guda da kuma masu goyon bayan rundunar kawancen mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular daular larabawa a ɗaya ɓangaren musamman a lardin ma'arib kamar yadda a wani gefen kuma ake samun rikici da ke kai ga zubar da jini tsakanin masu goyon bayan rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa musamman a ƙoƙarin da kowane ɓangare ke yi na ganin shi yake iko da cibiyoyin albarkatun ƙasar musamman man fetur kamar yadda bangarorin rundunar mamayar kasashen biyu suke gasar tattaro sojojin haya daga sassan yemen da ma wajen kasar domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin umarninsu domin ganin sun samu babban rabo a wawashe arzikin albarkatun ƙasar ta yemen musamman a dal'a abiyan lahiji da sauransu duk wannan yana gwada yiwuwar sake tsundumar kasar ta ce cikin yakin basasa a nan gaba bayan rushewar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar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 sai dai ya gabanin mu ban kwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa